ce ana yi wa ɓangarori biyun dukkansu madda madda kuma mushba'a a ce amin wato a ja ɗin ya wuce madda tabi'iyya ya zama madda mushba'a ko kuma haka min shi ma a ja shi fuska ta biyu ita ce amin ma'ana ayi madda tabi'iyya amin madda tabi'iyya fuska ta uku a takaita na farko a ja na ƙarshe a ce amin waɗannan fuskoki guda uku dukkansu al'imamu nawa ya kawo su a cikin littafin tahzibul asma'i wal lughat daga cikin waɗannan fuskoki wadda ta fi dacewa da sunna ita ce wadda za a ja farko da ƙarshe ɗin saboda lafazin hadithin annabi sallallahu alaihi sallama ya nuna annabi sallallahu alaihi sallama yana ainihin janta don haka in aka zo amin za a ja ta gaba ɗaya wannan ita ce ingantacciyar magana allah maɗaukakin sarki ya taimaka to malam ya kawo dalilai dangane da ainihin wato faɗin amin musamman ainihin a sallah sai dai kai co hadisan duk da ya kwararo a wannan wurin ainihin dukkansu hadisai ne waɗanda suke da'ifai allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka sai mu tsallaka da yake cewa ƙala ashabuna wa ghairuhum malamanmu da wasu waɗanda ma ba malamanmu ba suka ce idan kana karatun littattafan ibnu kathirin in ka ji ya ce qala ashabuna yana nufin shafi'awa domin duk da yake malami ne na sunna amma yana danganta kanshi zuwa ga mazhabin shafi'iyya wadda ya taso a cikinta ya tarbiyyantu a cikinta sai dai kuma ba shi da takalidanci ko ta'assubanci zuwa ga mazhabin ko kuma al'imamu shafi'i don haka sai yake cewa a cikin mazhabin shafi'iyya da waɗansu malaman suka ce wa yustahabbu zalika liman huwa kharijus salati ko da wanda yake wajen sallah ne to ana son an gama karatun fatiha ya ce amin wa ya ta'akkadu fi haqqil musalli amma mai sallah an fi karfafa shi lallai da faɗin amin dinnan sawa'un kana munfaridan au imaman au ma'amuman mutum ɗaya ne yake sallah ko liman ne ko mamu ne wa fi jami'il ahwali haka a dukkan halaye a bayyana karatu ne ko a ɓoye karatu duk baki ɗaya mai ainihin wato yin sallah zai ce amin na fata an gane lima a fi sahihaini an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala daga abu huraira abu huraira ya ce lallai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce idza an manal imamu fa aminu manzan Allah ya ce idan liman ya ce amin kuma ku ce amin sai ce fa inna man wafaka ta'minuhu huta aminal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambihi domin duk wanda amin din shi ta dace da ta liman to za a ainihin wato gafarta mushi za a wato duk wanda faɗin amin din shi ta dace da faɗin amin din mala'iku to za a gafarta mushi zunuban shi gaba ɗaya to a nan wata matsala za ta taso ita ce shin da liman da mamo a lokaci guda suke faɗin amin wasu malamai suka ce a'a liman zai fara faɗi sa'an nan mamu za su fara faɗi amma wannan hadisin in muka tsaya muka lura da shi da kyau yana lazimta amin ɗin liman da ta mamu su zama lokaci guda saboda ai liman yana so amin ɗin shi ta dace da ta mala'iku to ba mu ma na so su dace da ta mala'iku ashe kenan da liman da mamu sai su yi lokaci guda ko sa dace gaba ɗayansu da sa'ad da mala'iku suke faɗin ainihin amin ɗin don haka abin da yake daidai da liman da mamu za su faɗi amin a lokaci guda wali muslimin anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala a cikin riwayar muslim ga wannan hadisi imam muslim cewa ya manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce إذا قال أحدكم في amin آمين والملائكة في الصلاة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من idan إذن دهن كويتي آمين mala'iku ma suna sama suka ce amin sai amin ɗin ɗaya daga ciki ta dace da ɗayar to za a gafarta mishi ainihin wato zunuban da suka gabata na zunuban shi. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله manzon Allah sallallahu alaihi wa ce idan liman ya ce amin bayan ya faɗi waladdallin din ɗinnan kuma sai ku ce amin Allah zai amsa muku domin dama ma'anarta Allahumma stajib Allah ka amshi addu'ar da liman yi to manzon Allah ya ce Allah zai amsa mu kuɗin Allah maraukakin sarki ya taimake mu waɗannan suna daga cikin matsaloli waɗanda ya kamata a ce an tattauna su dangane da abin da ya shafi ainihin wannan sura mai albarka wato ainihin suratul fatiha allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sannan mu ɗan ratse kaɗan mu koma cikin tafsirin al'imamul qurtubi kafin mu ainihin sake dawowa cikin tafsirin ibnu kathirin a can baya akwai wasu matsaloli da al'imamul qurtubi ya tattauna mana sai na tsallake wata matsala ta takwas dangane da basmala ita ce nake so zan yi bayani a nan al'imamul qurtubi yake cewa asamina matsala ta takwas na daba shar'u ila zikril basmala fi awwali kulli fi'ilin shari'ar musulunci ta nuna cewa ana so duk wani aikin alkhairi da musulmi zai fara to ya fara da ainihin wato faɗin bismillah ina fata an gane duk wani abu da zaka fara da shi to ka ainihin fara da bismillah kal akli wa shurbi kamar ci da sha duk sadda ka ci wani abu ka ce bismillahi duk sadda ka fara shan wani abu ka fara da bismillahi abin nan ruwa ne za ka sha mirinda ce za ka sha fanta ce za ka sha a'a rake ne abinci ne za ka ci duk abin da za ka fara ko za ka sha ka ce ainihin bismillahi wan nahari hakanan yanka sai ka ce bismillah in za ka fara shi wal jima'i hakanan jima'i ka fara da bismillah wa tahara hakanan alwala in za ka fara wa rukubil bahari hakanan in za ka shiga jirgin ruwa za a yi tafiya akan teku ko akan makamantan haka ila ghairi zalika min al af'ali da ma dai waɗansu ayyuka daban qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fakulu mimma dhukira smullahi alaihi duk abin da aka zo yankawa aka ambaci sunan Allah to ainihin wato ku ci wannan abu wannan ya nuna me kenan ya nuna ainihin wato ana ambata sunan Allah ga duk abubuwa baki ɗaya waɗanda ainihin al'umma suke ainihin yi ma'ana in an zo yanka dabba in an zo yin wani al'amari ire-iren waɗannan to ana buƙatar a yi yanka a yi bismillah wallahu akbar to wannan bismillah wallahu akbar ita ta halatta wa dukkan wani musulmi ya ci wannan abu don haka Allah yake cewa fakulu min ma zukirasmullahi alaihi ku ci daga cikin abubuwan da aka yanka wanda aka ambaci sunan Allah a wajen yankan wannan abu wa qalar kabu fiha bismillahi majaraha wa mursaha sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ce ku hau wannan jirgin ruwa da sunan Allah wanda ke gudanar da wannan jirgin ruwa kuma wanda ya hore muku shi kaga duk sadda za ku hau teku yana daga cikin ainihin abin da aka so bismillahi ina fata an gane sai dai ko ya tabbata wannan ainihin ayar da ake karantawa wajen hawan dabba keke ko jaki ko alfadari ko mota galibi za ka ji mutane suna karanta bismillahi majraha wa mursaha gaskiya hadisin da ya zo akan haka bai tabbata ba hadisi ne da'ifi yana cikin littafin amalul yawm wal laila wanda al-imamu ibn sunni ya ruwaito haka nan littafin al-azkar na al-imam an-nawawi abin da ya tabbata idan za a hau abin hawa shine hadisin sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda wanda ya zo cikin sunan abi dauda da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sunnanta karanta waccan aya ainihin wato alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha ko eh subhanallazi sakhara lana hadha wa ma lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun to wannan shine abin da ainihin ya tabbata a cikin isnadi sahihi amma bismillahi majraha wa mursaha da ake karanta wajen hawan abin hawa wannan ainihin bai zo a cikin hadisin annabi sallallahu ba ƙur'ani ya ba mu labarin annabi nuhu da zai hau jirgin ruwa shine wannan addu'ar na ka ga ƙurtubi anan ya ƙayyade da cewa idan za a hau ruwa ne ake karanta wannan in tafiya a ruwa ce amma abin da ya shafi jaki mota jirgin sama da makamantansu to sai kai wannan subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ina fata an gane to wannan kenan to sa'annan sai kuma wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace aghliq babak ka rufe kofar gidanka ka rufe kofar ɗakinka idan za ka kwanta bacci ne idan za ka fita ne duk wani hali dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rufe kofarka wadhkur ismallahi sannan ka ambaci sunan Allah idan za ka rufe kofar gidanka ko ƙofar ɗakinka ko ƙofar shagonka sai ka ce bismillahi wa atfi misbahaka sannan ka kashe fitilarka fitilarka sai ka kashe ta wadhkur ismallahi nan ma sai ka ainihin ambaci sunan Allah wa ina ina'ak kana da randa kana da firij ne kana da ainihin wani wuri da kake aje abin shanka za ka rufe shi sai ka ainihin ce bismillahi sannan ainihin ka rufe shi wa ka ambaci sunan allah wa auki siqa'ak ma'ana abin da ya shafi tulunka ko kuma abin nan eh, jarkaka ko salka za ka ɗaure bakinta ita ma sai ka ɗaure bakin nata waz kurismallahi sai ka ainihin ambaci sunan Allah wannan hadisi sahihi ne al-imam bukhari da imamu ahmad ainihin suka fitar da shi waɗannan hadisan ko wannan hadisin jama'a yana nuna mana cewa daga cikin sabubban da ake bi ake dogara ga Allah akwai kulla kofa kakka kirfa kofar gidanka ka ce ai ka dogara ga Allah ka rufe kofar gidanka sannan ka dogara ga Allah kuma in ka zo rufewa ka ambaci sunan Allah tulunka ne ka ce wurin da kake adana ruwa ko abin sha ka rufe shi saboda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda al-imamu ahmad ya ruwaito manzo Allah ya ce akwai wani dare guda ɗaya wadda cuta take sauka daga sama amma manzo Allah bai ambaci wannan daren ba to baka san wani dare ba ne don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku bar duk wani abu mai buɗaɗɗen baki a ainihin wato rufe sai dai ko ki a buɗe ko ku kife shi ko kuma ku kawo wani abu sai ku gicciya a kai za a ga dattawa musamman a ƙauyuka suna yin haka sai a ɗauka camfi ne bokiti ne kwano roba kakku ba su kwana ainihin a buɗe haka sai ka ainihin kife shi in kifewa ta samu bafa sai ka samu wani ice annabi ya ce sai ka gicciya a kai haka ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan cuta in ta zo ta samu wannan abu a buɗe to sai ta afka mishi ƙarshe kuma kai da za ka yi amfani da wannan kwano ko roba ko bukiti sai cutar ta ainihin dawo zuwa gare ka amma yayin da ka bi wancan sababin sai zama allah maɗaukakin sarki ya tsare ka to kaga wannan wani abu ne wanda ya keta ilimin likita kuma domin yanzu ilimin likita in ya ce ka rufe to shari'ar musulunci ta ce in baka samu rufewa ba ka samu koda ice ka gitta to likita zai ce ko an gitta ai ba a rufe gaba ɗaya ba amma kun ga nassin wahayi mu kuma ya ce mana me in dai ka samu abin da ka gitta din ya isar To haka kuma sai ya sake zuwa a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama malam yake cewa wa qala kuma annabi ya ce law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahla qala bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da a ce ɗaya daga cikinku lokacin da ya niyyar saduwa da iyalin shi zai ce da sunan Allah ya Allah ka nesanta mu daga shaidan ka nesanta shaidan daga arzikin da zaka bamu idan har aka kaddara samuwar ɗa a wannan saduwa to babu yadda za a yi shaidan ya cutar da shi har abada wannan na daga cikin fikirin da ake so yayin da aka nufi yin jima'i mutane da yawa sai su lura ba wai sanda ka fara jima'in ba sanda kai nufin yin jima'in kamar abinci ne ba wai sai ka fara cin abincin zaka ce bismillahi ba sadda za ka fara cin abincin haka jima'in shi ma kafin ka fara jima'in ne za ka ce bismillah allahumma na shaitan wa shaitana ma razaqtana ina fata an gane manzo Allah ya ce in Allah kaddar za a samu da a wannan jima'i shaitan ba zai cutar da shi ba to yanzu abin cewa kenan duk wani ɗa da aka same shi kafiri ko fitsararre ko mara kunya dalili ne akan cewa uban nashi kafin jima'i bai yi wannan addu'a ba ba lallai kuma nazariyar ta zama haka ba ta iya yiwa ya yi wannan addu'ar kuma allah ya ɗoro ƙaddara lalacewar yaran ina muke iya fahimta haka shine mu dubi annabi nuhu alaihi salatu wassalam za a ce annabi nuhu ba bi asbab na samun shiryayyen ɗa ba ne ya bi sabubba tunda annabin allah ne shine ya zo da duniya shirya za a ce kuma bai bi ta ba amma akwai abin da bahaushe yake kira kaddara ta riga fata mana di yadda kai fatan alheri idan allah ya kaddara sai sharri ya same ka babu yadda za a yi wannan fatan naka na alheri ba zai hana kaddara ainihin ta same ka ba ina fata an gani allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wa qala umar ibn abi salama sannan manzon allah ya ce wa agolan shi mai suna umar ɗan gidan abi salama ya ce ya gulam sammin laha wa kul biyaminik wa kul mimma yalika manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya kai yaro ka ce bismillahi sannan ka ci da hannunka na dama sannan ka ci gabanka wannan yana daga cikin ainihin sunna wadda ya kamata jama'a su tsaya su kula da ita kwarai da gaske da farko dai ka ce bismillahi sannan da hannun dama ake ci sannan kuma kar ka sake sai dai ka ci gabanka shin ko wannan yana hukunta idan kuna ci tare da wasu ne koko ko kai kadai ko kai kadai abin da shari'a take neman ka da shi shine ka ci gabanka domin ba shi daga cikin ladabi a ce ka sanya abinci ga idda yake daidai gabanka amma kuma kana wa wasu wata nahiya da ba gabanka ba idan har wannan nahiya ita ce take baka sha'awa tunda kai kadai ne ba sai ka juya kwanan ya dawo gabanka ba haka amma kun ga babu ladabi a ce kana cin abinci nan amma kana kwakuso can kuma gabas maso gabas ko kun fahimta jama'a saboda haka ya kamata mutane su kiyaye wannan ladabin ana so ka kiyaye shi ko kai kadai kake cin abinci ko da wani kuke cin abinci ka ci da hannun dama ka ambaci sunan Allah sa'annan kuma ka ci gabanka wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad da Imam Muslim suka ruwaito shi wa qala kuma har wayo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna shaytana la yastahillu at-ta'ama Allah yuzkara smullahi alaihi shedan yakan samu damar halatta wa kanshi abincin da duk ba ambaci sunan Allah ba dukkan abincin da ba ambaci sunan Allah ba shedan yana samun dama akan ainihin wannan abinci Allah maɗaukakin sarki ya tsare ai wata rana an aje abinci za a ci sai wani bakawai ya sheko a guje zai kawo hannun shi sai manzo Allah ya marmaza ya kabe hannun sai wata yarinya ta marmaza ta sauri za ta kawo hannu sai manzan Allah ya sauri sai kaɓe hannun sai ce shedan ne yake ƙoƙarin ya halatta wa kanshi abincin ya san cewa mu za mu ambaci sunan Allah to kafin mu masu ambata sunan Allah su zo shine sai ya ƙoƙarin jawo wasu waɗanda ba za su ambaci sunan Allah ba don in ba a fara cin abincin ba ba zai yi ya ci ba in kuma aka fara ci da sunan Allah ba zai wuya ci ba amma in aka fara cin abincin ba tare da an ambaci sunan Allah ba fa to shine shaidan zai halatta abincin na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to wannan hadisi kenan kamar yadda muka faɗi ainihin wato wannan hadisi imamu ahmad da muslim suka ruwaito shi wa qala sannan ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce Mallam lam yazbah wanda dibbe yanka ba fal falyazbah bismillahi ma'ana ranar sallah ce annabi yake musu wa'azi ranar babbar sallah ya ce wanda bai riga ya yanka ba to lallai dai in zai yankan nan ya yankan da ainihin sunan Allah wannan hadisi shi ma al Ahmad ya ruwaito shi haka Bukhari da Muslim وشكا إليه عثمان بن أبي العاص وجعا يجده في جسده منذ أسلم wani sahabi mai suna Uthmanu dan Abil yace ya tun da ya musulunta yake fama da wani wuri a jikin shi ya nemi shi ciwo faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah ya ce da shi da yadaka ala alladhi ya'lamu min jasadika ka sanya hannunka ka ɗora hannunka a inda yake maka ciwo a jikin naka wa ka ce bismillah thalathan so uku za ka faɗa haka wa qul sab'a marratin sannan so bakwai ka ce a a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma jidu wa uhadhiru jama'a kun ji wannan duk wani wuri da ke maka ciwo ana cewa amosani ne ana cewa tsufa ne ana cewa ciwon baya ne kunguru ne haƙarƙari ne kamun kafaɗa ne duk inda ke maka ciwo kaji wani sahabi tun da ya musulunta yake fama da wannan cutar sai annabi ya ce ɗora hannunka a idda ke maka ciwo ka ce bismillah bismillah bismillah sannan sai ka karanta wannan addu'a a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru ina roƙon Allah da buwaye shi da ikon shi ya tsare ni daga sharrin wannan raɗaɗi da nake ji da kuma wannan cuta da nake fama da ita malam ya ce haza kulluhu sabitun fi sahih waɗannan abubuwa duk da ka ji mun kawo sun tabbata a cikin sahihan hadisai wannan addu'a da muka karanta yanzu ita ma Imam ahmad da imam muslim suka ruwaito ta waɗannan jama'a su ne abubuwan da ake kira albarka waɗannan abubuwan kuma su ne abin da ake kira addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka je ka samu wani tsoho ɗan bid'a ko ɗan al'ada ko ɗan tsubbu a ce shine malam mai kamun haƙarƙari na'am ya iya kamun haƙarƙari ya iya kamun kafaɗa ya iya kamun targaɗe amma wacce addu'a ce yake yi dole ne ahalin sunna su tashi duk wannan kiuya da ahalin sunna suke su yi bacci da rana su yi bacci da daddare su yi baccin magariba su yi bacci wallahi sai ahalin sunna sun rage bacci su tashi su fitarwa da kansu nazariya game da kaza me muke bukata game da kaza me muke bukata wajen kaza me muke bukata a ce ahalin sunna ba ku da masu dori a ce ahalin sunna ba ku da masu kamun kafaɗa ko gade. a ce ahli suna ba ku da wanzamai ahli suna ba ku da kaza ba ku da kaza ba ku da kaza dole ne ahli suna ku tashi ku kanku kiyamun lele akan waɗannan abubuwa ku tura waɗanda za su je su koyo ɗorin eh, eh, abin nan karaya da kamun targaɗe da haƙarƙari da kafaɗa da ɓalli-ɓalli da menene duk su je su ƙware game da waɗannan abubuwa za su dawo muku da cewa waɗannan mutane sun iya saitin ƙashi sun iya kaza amma kuma irin addu'o'in da suke karanta sai a ji surkulle ne sai a ba a ciccire addu'o'in waɗannan surkulle ɗin sai a soka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma matsalar ita ce kai ma kana cewa ahli sunna ne ashe ƙarya kake kayi imani da shirme dan sai a ce wai in baka yi wannan addu'ar da aka koya maka ba ba za ta ci ba ƙarya ne kamun targaɗe ko ka kafaɗa ko haƙarƙari ko ɓalli-ɓalli abin da kake bukata a koya maka shine saitin ba wai wannan addu'a ce da suke yi ba ya ake saitin jijiyoyin ko gaɓoɓin ko jan ƙashin in ka je ka iya wannan ɗin sai ka zo kana yi kana allahumma rabban nas azhibil bas washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk Allah la yughadiru saqama in ka zo za ka ainihin yi balli balli ne haƙarƙari ne sai ka karanta wannan bismillah bismillah bismillah a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru idan ka ne wa waninka addu'a ne in ka zo sai ka canza wannan damiri min sharri ma yajidu wa yuhadhiru ko min sharri ma tajidu wa tuhadhiru ko min sharri ma tajidu wa tuhadhirina lammai wa tajidina ko e min sharri ma tajidina ha? Ah, wato hadirina haka duk sai ka bi ka gyara bamiran sai daidai da wanda kake wa addu'ar ba wanda ya isa ce wai in an yi wannan addu'a ta manzan Allah ba za ta yi ba za ta yi lallai ne ahalus sunna ku je haƙan kabari ba daidai ba ne a ce a yi mutuwa sai a ce ahalus sunna ba su iya haƙan kabari ba suwaye za su haƙa muku kabari 'yan al'ada to ku ba ku iya ko na al'ada ba balle na sunna don haka duk wanda suka yi sai ainihin ku karba yanzu dan Allah jama'a ina mai bakin cikin faɗin wannan maganar Allah ne shaida akan ya san manufata so nake in faɗakar da ahalin sunna don su iya a ce kamar malam Ja'far Mahmud Adam ya rasu jama'a an haka kabari jama'a ka ce kamar kwata dan rami dan karami haka me kenan wai kabari ne wannan muka ce a'a ku duk taron ku a Kano ina maganar sunna ba ku iya hakan kabari ba ku iya kaza ba ku iya kaza ba an haƙa kamar irin ruwa ya ci cikin gidan kaɗin nan sai ka fito daga waje kaɗan samu girbi kaɗan, ha haƙa haka wanda yake ko idan sawu ba zai rufe ba dole sai da muka ce a zauna a sake haƙawa waɗannan ahalus sunan mu in baka tsaya ka koya musu addini da gaske ba kana tsoron za su zarge ka su ce ka cika kaza ka cika fi'ili ka cika kaza za a waye gari sun iya karatu ba su iya aikin komi ba yanzu jama'a cikin ahalus sunnan zariya kakkaf wanzamai guda nawa kuke da suna sunna wanda in an yi muku haihuwa su ne za su yi wa 'ya'yanku maza da mata kaciya da aski irin na sunna in ba haka ba mafi yawancin wanzaman gargajiya matsafa ne in kai baka sani ba ni ina faɗin wannan an hibratin wa yaƙinin don ni na fito daga gidan wanzamai ne mafi yawancinsu matsafa ne mafi yawancinsu su dabaru suke yi wane yake wa 'ya'yanka kaciya sai ka aika baya nan wane ya zo yayi yi sai ɗan ya shekara goma a zakarin bata warke ba wannan ya yi tsafi wannan ya buga nan wannan ya buga nan haka suke yi muna da bukata wurin irin waɗannan zunzurutun arna shirikai ba mu da bukata a wurinsu to amma kuma wani mataki aka ɗauka ɗorin targaɗe kamun karaya kamun kaza kamun kaza dole ne ahli sunna su iya wannan ƙaho yaya ake kaho a cikin sunna duk waɗannan abubuwan sai ahli sunna sun iya in ba haka ba ku tara su a masallaci ku yi ta ba su karatu suna kabbara nazariya ce ran da wane ya mutu fa sai a kewaya duk anguwar ba wanda ya iya shirya likkafani sai an je an samu wani ɗan tsoho ya taho ɗan bidi'a ya zo yana diddikawa ya nemi ku alfahari kun ce mu 'yan bidi'a ne gashi kuma mu za mu yi malamin ku likafani wannan sunna sai an yi baran da 'yan bidi'a ya kamata kowa ya gane haka duk wanda bai shirya baran-baran da 'yan bidi'a ba da ƙarya yake yi sunna shi ba ta yiwa annabi ibrahim ya fi kowa ƙaunar mahaifin shi allah da kan cewa ya inna ibrahima kana awwahun halim yana yawan kuka akan mutuwar uban shi akan kafirci amma duk da haka annabi ibrahim ya baran baran da su don haka ahalus sunna ku tashi waɗannan ayyuka na gyaran sunna gadan gadan wurjanjan kana ga mace ce zamanin manzo Allah ita take wa mata kaciya da ta zo sai manzo Allah ya koya mata to ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake mata nawa kuke da su ahalus sunna a ƙwaryar zaria ko sokoto ko katsina ko birnin kebbi waɗanda suka iya ainihin kaciyar mata jarirai guda nawa kuke da su guda nawa ne suka iya irin aski da ake na ranar bakwai aski irin na sunna wanda in ya gama yana da za'afaran a cikin jakashi ya zo ya shafa in aka ce wanzan mai kenan ya ce hadisi ne sahihi cikin abu dauda amma goro zai dangwalo ya sa wa yaro a madiga a ina aka ce sa sa goro goro ba nicotine bane aka sani ma ko cutar da kwakwalwa yaro yake yi ga na manzon Allah a cikin hadisi sahihi a shafa za'afaran ahlus sunna na gaya muku wannan aiki da gaske ne hatta teloli sai an samu ina teloli ahlus sunna za ka kewaye da wahala ka samu tela ahlus sunna shine in an kawo mai dinkin bid'a yayi in an kawo na iskanci yayi in ustazu mai sunna ma ya zo yayi wannan telan shi kan shi dan bidi'a ne telolin sunna ba sa yin duk wani dinki da ya saba sunna ka karanta asilafi silafi sunna in ka kawo mishi duk yadda ka kwatanta sai gwada ka kana tafiya sai maka yadda sunna ta ce in ka ce sai ce hadhihi hiya sunna in ka zo karbe yaya yaya kuma wando na inci 47 kuma ka sa inci 32 sai ce hadhihi hiya sunna ce sunna kenan karka damu ka karanta tarihin cikin sayarwa alamin nubala muna da irin waɗannan telolin yanzu ba mu da su wannan yarinya za ta kawo a mata matsatsen siket wannan zai kawo a mishi matsatsen wando wannan zai kawo a mishi wando guntu irin na ustazai to wa na khalatu amalan saliha ko wa akhar sayyi'a Allah maraukakin sarki ya kiyaye mala yake cewa warawa ibn maja wa tirmidhi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ibn maja ya ruwaito da tirmidhi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ce satru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala al kanifa an yaqula bismillah suturar da ke tsakanin dan adam da aljani idan zai shiga ban daki shine yace bismillahi ita bismillahi zikiri ce mai zaman kanta Allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ith kuma zikiri ne mai zaman kanta ba a hada su ko dai yau kai wannan an jima kai waccan gobe kai waccan in za ka shiga ban ɗaki fitsari kai waccan in za ka je wanka ma'ana dai duk sadda za ka kwaɓe suturarka za ka shiga ban ɗaki sai ka ce bismillah ya isar ko kuma ka ce allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'isi Allah ka tsare ni daga shaidanu maza da mata to ita wannan bismillah ana faɗin ƙarfinta ne da muhimmancinta ka ji da ka ce bismillahi in za ka shiga ban ɗaki sai allah ya suturce tsakanin al'aurarka da kuma me da shaidanun aljanu karanta sharhin wannan hadisi cikin tibbin nabawi ibn al ya ce ai abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka mafi yawancin cututtuka da mutane suke ɗibowa a ban ɗaki suna zuwa ne sakamakon shaidanin aljanu ya ce kamar cutar gwaiwa kamar cutar ainihin abin nan syphilis menene ake cewa ciwon sanyi tunjere da makamantansu ko duk waɗannan cututtuka ne da ake ɗibo su a ban ɗaki sai ibn yake cewa suna yaɗuwa ne kuma ta hanyar shaidanun aljanu sannan farfadiya mutum nawa ne ke samo farfadiya a banɗaki mutum nawa ne zai shiga banɗaki garin wanka sai a ce ya faɗi mutum nawa ne yake shiga banɗaki ya gamu da wani abu wanda zai rikita mishi hankali da tunani duk waɗannan abubuwan in ka tashi shiga banɗaki kuma abin da shari'ar musulunci take nufi da banɗaki shine duk wani wuri da za ka tsuguna kai kashi ko kai fitsari ko kai wanka wannan wuri banɗaki ne ko ba banɗaki ba ma'ana kuna cikin tafiya a mota sai ka ce direba zan yi fitsari sai aka tsaya sai ka dawo gefe guda to wannan wuri da za ka tsuguna fitsari a shar'ance yanzu sunan shi ban ɗaki sai ka ce bismillah ko ka ce allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'isi a ka je bakin rafi ne sai kai sha'awa za ka yi wanka za ka cire tufafinka sai ka ce bismillah sai ka yi wankanka kar ka ɗauka wai ban ɗaki sai wurin da yake toilet ne irin na gida ko na kamfani ko makamantan haka a'a duk inda buƙatar larura ta kama ka to yana ɗauka ainihin wannan hukunci allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a waɗannan suna daga cikin ainihin wurare waɗanda masu muhimmanci da suka rage mana ba mu tattauna ba a cikin tafsirin suratul fatiha insha Allah daga ƙarshe muna son mutuna tunasashe ka wannan sura mai albarka suratul fatiha mun gabatar a baya cewa hakikanin al'amari an saukar da ita a makka ne amma kuma an sake maimaita saukar da ita a madina saboda matukar muhimmancinta ayoyinta guda bakwai ne duk da basmala surar ta fara bayan basmala da godiya ga Allah da yabo gare shi da ambatan sunaye da siffofin Allah waɗanda suke masu tsarki da ɗaukaka sa'an nan kuma surar ta tunasar game da ranar sakamako ita ce ranar alkiyama sannan ta shiryar da bayi zuwa ga yadda za su kankan da kai